hula لقرآن كريم Haƙiƙa Alƙur'ani da ake karanta muku ya ku mutane alƙur'ani ne mai girma saboda abin da yake cikinsa na amfani mai girma